tun bayan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta zantar na baiwa tsohon gwamnan jihar borno sanata alimar sharif nasarar kasancewa halartaccen shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a ranar 17 fabrairun 2017 ne dai sai ga wata sabuwa ta so mu kunno kai a jihar sa wato jihar borno daga kani ayan jam'iyyar pdp da wasu ke ma baya da kuma jaddago bayan su na shugabancin sanata alimar sharif din wasu kuma na cewa amma kai kasuwa dan su ba su yarda da wannan shugabancin ba dukkanin bangarorin biyu da yayan jam'iyyar pdp ne kuma kowane ya da halaccin juna a matsayin matsayin dan jam'iyya amma na ta ja ne game da shugabancin jam'iyyar ko a jiya ma dai sai da waɗannan bangarorin biyu dukkanin suka kira taron manema labarai yayin da bangaren sanata almadi sharif din karkashin shugabancin alhaji shatima shehu suka gudanar da nasu taron kawon ɗakin taro mallakar matar tsohon gwamnan jihar borno da ake kira shams tare da samun kariyar jami'an 'yan sanda da dama ɗayan bangaren kuwa wanda suka jaddada goyon bayan su ga tsohon gwamnan jihar kaduna wato sanata ahmed makarfi sun shirya gudanar da nasu taron ne a wata hotel da ake kira barwi da ke nan cikin garin maiduguri kamar yadda ke dauke cikin wasikan gayyata da suka ake wa manema labarai sai dai ba su samu damar yin hakan ba sakamakon haramta musu wannan taro da jami'an 'yan sandan suka yi inda suka gudanar da taron nasu a wani wuri na daban na dai samu halartar dukkanin tarurrukan bangarorin guda biyu wanda alhaji shatima shehu shugaban jam'iyyar pdp na bangaren sanata alimadu sharif din ya jagoranta ya shaida mana dalilin kiran nasu taron kamar haka kafin ma kotun ya magana kowa ma a street duk pdp ma an san alimu da sharif shine authentic chairman kowa ya sani kuma kotun yanzu ya tabbatar saboda haka muna kiran kowa da kowa duk party members a zo a haɗu a tafi to ranka da kana gani kamar akwai wasu da basu ji daɗin yadda tafiyar take ba kamar sun koma gefe guda musamman ma a can sama kana gani za ku iya haɗa kansu a cigaba da tafiya tare za mu haɗa kai za mu haɗa kansu ta wani hanya kenan so ta yi musu magana dialogue a zauna a yi magana a fahimci juna shine yanzu ana kai kullum dare da rana kan wannan abu wani sako kake da shiga yan jam'iyyar PDP a jihar Borno PDP a Borno to yanzu lokaci ya zo kowa ya tashi ya tsaya kuma mu haɗu mu haɗa kanmu kowa da kowa mu tabbatar pdp ya shiga gama na borno a 2019 shine mu shine mu kuma allah zai taimaki mu allah ya shi ko ambassador usman dan juma mai dugu ya jaddada goyon bayan su ne ga bangaren sanata ahmed makarfin ko menene dalilin su na yin hakan ba wani babba daga abuja ko daga sama wanda yake mana magana mu kuma mu ne wanda yan grass wanda suka sani da suke ga cewa mu ne da mu cece su a cikin irin kaceniyan da ake cika to dalili da yasa kenan muka kira wannan taro amma abun mamaki da muka je sai kuma aka ce an dakatar da wannan bayan mun riga mun bayar takarda kuma an yarda cewa mai wannan ta. Su suka dakatar da ku? 'Yan sanda ne suka je aka ce an dakatar da mu a wajen. Kuma mu kuma matsayin mu na masu bin doka muka cewa mutanen mu da Allah ko ya hakuri. To yau kuna lako taro kuna shida manema labaran cewa ku ba ku yarda da wannan bangare na eh, da PDP take cewa karkashin shugabancin eh, Shatima Shehu. Sannan kuma su kansu sun kira wani taro yau suka ce sun jaddada goyon bayan su kuma da eh, tsohon gwamnan jihar Borno Sanata ɗaliban da shari ba gari kamar za a ce kun ɗauki bangare to mun ɗauki bangare ai dama siyasa haka yake si siyasa ba a tela samu ban baraka ma sake fitowa yanzu kuna jaddada goyon bayan ku ga bangaren almanin shari muna jaddada bayan bayan mu ɗari bisa ɗari ga sanata Muhammad Makarfi da kuma shugabanninmu na fati inda kashi casa'in hankalin fatin nan yake tare da su mu ma muna tare da su da alamu da yawan wata sabuwar babin siyasa ne ake kokarin budewa a jihar Borno kuma jihar da sanata Almudi shadib din ya fito wadda kotun dauka kara ta tabbatar masa da shugabancin jam'iyyar a halin yanzu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya